Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin takwas ga watan Sha'aban, hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha bakwai ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin tarikul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al isma'il bun akibu ahmad jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun shiga gaban da mala ya ce fardiyatu salati wan nahyu an tarkiha bayani akan farlancin sallah da kuma hanin da aka yi dangane da barinta da kuma yin sakaci dangane da ita sallah mun karanta ayoyin alkur'ani mai da malam ya riga ya kawo su da suke bayani akan mahimmancin sallah da kuma haɗarin sakaci dangane da ita sallan. Bayan jin waɗancan ayoyi sai ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Inna awwala ma yuhasabu hasabu a bihila abdu yau malkiyama. farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a kan shi a ranar tashin alkiyama mina amalihi na daga ayyukan shi salatuhu to sallan shi ce inda aiki ne da kai ka aiwatar wanda Allah madaukin sarki ya umarce ka da yi to sallah ita ce ibada ta farko da za a fara bincikenka a kanta fa'in salahat idan wannan sallan ta yi kyau ma'ana kai ta kamar yadda Allah madaukin sarki ya aiko annabi ya nuna wa mutane yadda Allah ke so faƙada aflaha wa'an jiha, to haƙiƙa wannan mutumi ya rabauta kuma ya tsira domin a kan sallan ne za a hukunta sauran ibadin shi da ayyukan shi baki ɗaya domin babu wani ibada daga cikin ibadun da Allah ya ce a yi da ya ce a yi kullum kamar sallah ba wani ibadan da kullum ake irin sallah sannan kuma ba wata ibadan da ma in ana yin ta kullum ake maimaita ta da yawa irin sallah domin a yi ne aƙalla ana yin sallah sau biyar in ka hada da na filfilin da kake kuma Allah kaɗai ya san adadin abin da za ka yi to idan ka iya kulawa da sallah ta karɓi te cip to waɗannan ibadun da suke biyowa baya sai Allah ya maka hisabinsa a kan sallan cewa sun yi wa in fasadat in kuma sallah ta ɓaci faƙar haba wa hasira to wannan mutum ya taɓe kuma ya hasara kuma a haka za a lissafa shi na baya duka cewa tun da sallah ya kasa kiyaye ta to sauran ma haka zai biya tozarta su wannan hadisi hadisi na tara daga cikin jerin giyan hadisan da malin ya kawo cikin wannan littafi kuma ya ce rawahu tirmidhi wa tabarani al-imam at da al-imam su suka ruwaito wannan hadisi kina wannan hadisi a takaicen taƙaitawa abin da yake nuna mana shine mai taka tsantsan dangane da al'amarin ibadu duka musamman sallah ƙultu malam joso ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 864 fi sala a littafin da ke bayani akan sallah babu kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan faɗin annabi kullu salatin la ya yatimmuha sahibuha timmu min tatawwu'ihi ma'ana kowace sallah aka bincika na yininka sai a gaba ta cika ba to sai a duba a wannan yinin akwai ta tsawo'i da kai in e sai a ɗiba sai a cike maka kun fahimci wannan da kyau to yanzu kalli irin haɗarin da mutane suke ciki ana yin sallar na filfilan a'ayi za a kira sallah Allah Allah musulmi suke su janyi ikama suna zaune ba za su zo ba suna can suna hira ko na biya shantakar da su ya ɗauki masa hankali ba abin da ya shalle su akwai haɗari a cikin wannan faɗan da ake ta mutane kafin a kira sallah ku himmato ku zo masallaci ba ana masu ne don kawai ana sa a ga adadinsu ba wallahi don su su amfana ne ashe na filfilin nan darajojin da suke samun musulmi na da yawa ba kawai in kai sha biyu kamar yadda annabi ya ce za a gina maka gida a aljanna ne kaɗai ko a kan kare maka zunubi ne kaɗai kaga hatta wajen awo a lahira to ana lura da su domin awon ka ya cika Allah ka sa mu dace wa fi isnadihi a wannan isnadi na al abu dauda akwai wani mai suna anas buna hakim الضبي شي wannan anas ɗan hakim al dabi ya ce wa huwa masturun masturi ne masturi al hal ne amma shi kuma ya fi al hal kyakkyawan yanayi ta yadda shi al hal ba wanda ya san halin shi ne kwata-kwata amma shi wannan gade shi an kawo shi a cikin isnadi sai aka samu ba ambaci halin shi ba kwata-kwata sai dai kuma yana da ɗalibai guda biyu mutanen kirki kowanne daga cikin su fiƙa ne to amma cikin ɗaliban ba wanda ya faɗi kirkin shi to irin wannan ne malamai suke ce ma mastur ana karɓar ruwayen shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce kama qala al-hafiz fi taqrib kaman yanda ibn hajarin ya fadi a cikin taqribut tahzib wa fihi aidan har ila yau a cikin isnadin akwai an anatul hasan akwai an ana ta hasan wa huwa mudallis shi kuma mudallisi ne kuma ga an ana a ciki mala ya ce wa hu? tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 413 fi sala a littafin da ke bayani akan sallah babu ma jaa anna awwala ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al a as a ƙarƙashin babin da ya zo yake bayanin cewa farkon abin da za a fara ma bawa hisabi a kai a ran tashin alkiyama to sallah ce wa ƙalar tirmidhi da tirmidhi ya gama kawo wannan ruwaya na hadisin tsaf sai ya ce hadisu abi huraira hadisun hasanun garibun min hazal waja ya hadisi ne kyakkyawa wanda ya zo ta hanya ɗaya a bisa wannan fuskan idan turmizi ya ce garibin kaɗai ya shuru to malaman hadisi suka ce yana nufin hadisi ne da ifi amma idan yi irrafan shi da Hassan ko sahihi yana son ya nuna hadisin ya zo ta hanya ɗaya amma ingantacce ne ko kuma kyakkyawa ne mala ya ce wa akhrajahu aidan an-nasa'i haka al'imamun nasai ya fitar da wannan hadisi jizin farko shafi na 232 Isala sala a kitabu salati babul musa muhasaba ala babin da ke bayani akan ayyukanka gaba ɗaya za a yi su ne ta hanyar gwama su da sallanka mun gano wannan da kyau ku wabin maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na 1425 fi ikamatis sala a littafin da ke bayani akan tsaye da sallah wasunnatu fiha da kuma sunnan da ke ciki babu ma ja'a fi awwali ma yuhasabu bihi al a ƙarƙashin babin da ke bayani akan farkon abin da za a fara mabawa hisabi akan shi ce wa tariquhu da ifin aidan tagin da aka ruwaito wannan ruwaya akwai rauni har ila yau li ali bin zaid wa jahalata Anas bin Hakim ad kun gano wannan da kyau ku waka dabi wa kaza akhrajahu At-Tabarani fi al haka al-Imam At-Tabarani ya fitar da shi a Mujam al da lamba hadisi ne 1859 wa fi sanadihi al-Qasim bin Uthman Abul Ala wa huwa da'ifun kulluhum bi alfazin ba. su duka sun ruwaito da lafazza wanda suke so su kama da juna wa aqwa tariqin li hadha al hadith tabarani wa darimi Malam ya ce hanyar da ya fi kowanne hanya ƙarfi daga cikin hanyoyin da aka ruwaito wannan hadisi, hanyar ruwayan al'imamu tabarani ne da kuma al'imamu darimi. Mun daji na tirmidi shi da kanshi ya hassana ta. Kun gano wannan da kyau ku? ita kuma ta ne har yanzu malam bai kawo mana ita ba ko bai kawo mana ta darumin ba to kun ga wani ɓangare daga cikin da malamin suke aiki hadisi ɗaya ne zai zo za a bi a yawata duniyar littattafai amma a wancan lokacin za a tafi duniyar makarantu ne na mahaddata hadisi ka tashi daga nan ka nausa kai mali ka je ka ji hadisin daga nan ka wuce ka nausa ka tafi can kamaru daga nan ka nausa kai misra kai maroko ka dawo ka yawata ƙasan nan da sauransu kana bi ba kana jin isnadi ne dan kai wannan aikin a yanzu kuma za a bi litattafai ne ana bi bincika kaza a bincika kaza a bincika kaza wannan aiki jama'a ba a yin shi da sanyin jiki kuma sannan wannan aikin ba zai yi ka yi shi kana da abokan hira ko kana son kallo ko kana son karatun jaridu da littattafan soyayya ko kana da budurwa da yake zuwa taɗi ba duk wannan aikin ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ya ce fa amma tabarani faqad akhrajahu fil kabir Imam tabarani ya fitar da wannan ruwaya a Mu'jamul Kabir a lamba na 1255 fa qala ce haddathana Ali ibn Abdul Aziz حدثنا حجاج بن من حال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ثم سائر الأعمال ya ce farkon abin da za a fara wa bawa hisabi a kan sharan tashin alkiyama sallah sannan sai a bi sauran ayyuka da ya yi baki ɗaya wa amma darimi aka raja sala al-imam darimi ya fitar da wannan ruwaya a kitabun sala babu Auwalu ma yuhasabu bihi abdu yau malkiyama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan farkon abin da za a fara bawa hisabi kan shirin tashi alkiyama sallah sai kawo shi a lamba hadisi na 1361 kawai ce a khabara na suleiman bin harbin haddasana hamad bin salama an dawud bin abi hindin an zarara bin abi aufa an tamimin dari kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce inna auwala ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah farkon abin da za a fara wa bawa hisabi a kan shi ranar tashin alkiyama sallah ce fa in wujidat salatuhu in aka samu sallan shi kamila ta cika cib da cib kutibat lahu kamila sai a rubuta mai sallah ta cika wa in kana fiha nuqsan in a cikin sallan an samu tawaya qala Allah ta'ala lil mala'ika sai Allah ya ce wa mala'iku unzuru halli abdi min tatawwa'in ku duba ku ga bawana yana da tatawwa'i fa akmilu lahu ma naqasa min faridatihi sai ku cika mai abin da ya naƙasa na farallan shi summa zaka sai a gayyato zaka a bincika summa al'amala ala hasabi zalika haka yanda kaga an yi hisabin sallah to haka za a yi hisabin sauran ayyuka in kuwa ka duba sallah ta rushe ko sauran ma ba za a bincika ba sauran ma ka rushe su mala ya ce wa zarara sahihun annahu zarara buna aufa la zarara buna abi aufa ba zarara ibn abi aufa ba zarara dan aufa kama inda darimi kama yadda ya zo a cikin ruwayan darimi وقد صحح الألباني الحديث al'imam al'albani ya inganta wannan hadisi bi majmu'i turuqihi in aka tattaro hanyar hadisin fi sahiha a cikin A ahadith sahiha a juz'i na uku shafi na uku, a lamba hadisi na takwas. kun ga yadda ake aikin yanzu mutum ɗaya sai je ɗauko ruwaya ƙwaya ɗaya daga ciki sai ce ai wannan ruwayan ba tabbata ba sai ka ce ka kawo dukkanin ruwayoyin a bincika ina fatan mun gano wannan da kyau in aka baka bincika sai a gano a shi hadisin ya tabbata Allah ya tsare mana imaninmu qala al-musannif malam marubucin littafin Usman ɗan Abubakar Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan Allah ya ce Hamsu salawatin katabahunna hunnallahu alal ibad salloli guda biyar Allah madaukin sarki ne ya wajabta su akan bayan shi faman ja'a bihinna duk wanda ya zo da waɗannan salloli lam yudayya hunna shay'an bai tozarta ko ɗaya daga ciki ba istighfafan bi haqqihinna bi wulaƙantar ko tozartar da ko sakaci da wasa da haƙƙin waɗannan salloli ba kana lahu inda Allahi ahadan to wannan mutum a ranar tashin alkiyama yana da alkawari na musamman a wajen Allah an yi rikhiluhul janna Allah zai shigar da shi aljanna wannan hadisi hadisi kenan na goma a cikin jerin giyan hadisan wannan littafi al'imaman nasa'i ya ruwaito shi ƙultu malam dosowu yake cewa wannan hadisi hadisun sahihun hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dauda abu dauda fitar da hadisin a lamba hadisin 1420 fi sala babun fi mallam yutar a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda bai yin wutiri قال يجي حدثنا القعنبي عن مالك an يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز anna rajulan min bani kinana yud'a makhdaji sami'a rajulan bisham yud'a aba muhammad ya ƙulu innal witra wajibun ce ya ji labari wani mutum yana ba da fatawan cewa witiri wajiba ce Baƙala abadatu sai ibada ya ce ka zaba abu muhammad bu muhammad ya yi ƙarya sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Na ji annabi yana cewa sai karanta hadisin can saloli guda biyar aka wajabta kuma ba wutiri a cikin biyar ɗin. kun gano wannan da kyau ku? saloli biyar ne wa haza sanad rijaluhu kulluhun thiqat wannan isnadi dukkanin mazajen shi amintattu ne rijalu shekhaini mazajen da ke ruwaito hadisin bukhari da muslim ne illa sai dai mahdaji Wanne sa'i na sa'i ma fitar da wannan hadisi jizin farko shafi na 230 fi sala babul muhafazati ala salawatul khams qala yace akhbarana qutayba an malikin bi mislihi wa ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1401 fi iqamati sala a babin da ke bayani kan tsaye da sallah babu ma ja a fi fardis salawatul khams wal muhafazatu alaiha rashin babin da ke bayani akan hadisan da suka zo kan farlancin salloli guda biyar sannan da kuma tsaye da sallan da kiyaye ta rijaluhu kulluhum thiqat mazajen da suka yi ruwayan da al-imam ibn majah fitar dukkanin mazaje ne amintattu rijalu shekhaini suke ruwaita hadisin bukhari da muslim ya ce illal muhdaji wal muhdaji haza kai shi da wannan ba muhdaji zakarau ibn hibban fi thiqat ibn hibban yayi bayanin shi cikin amintattu wa qala fihi al hafiz fi taqrib ya faɗi a cikin takarib yace maqbul maqbuli ne ana karɓar ruwayan shi وقد تابعه أبو عبد الله الصنابحي فقال فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني الحديث في الحلية وأن حديثي أبو نعيم يبتدي شيئا عن حلية الأولياء مجلد نبي رشافي ندري إشرين تحت ترجمة أبي عبد الله الصنابحي ديذو تاريخ أبو عبد الله الصنابحي سيكاو حديث قال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أبو زرع الدمشقي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكره شنسي أنبشون حديثه wa rijalul كلهم kulluhum لا la mata'ana فيهم mazajen da suka rawaito wannan hadisi gaba su amintattu ne babu masoka a cikinsu wa akhrajahu aidan malai ce har ila yau alhafiz ibn abi shayba ya fitar da hadisin fil musannab a cikin kitabul musannab a lamba hadisi na 6851 wal baihaqi baihaqi ya fitar da wannan hadisi fil kubra a cikin sanin kubra fi a a wajeje da dama fa'ida ma da ce ga wata fa'ida annasa'i nasa'i kuwal imam ahmad bin shu'aib bin ali alhafiz abu abdurrahman Alimamin nasai sunan shi ahmad dan shu'aibu dan ali babban mahaddacin hadithi sannan kuma baban abdurrahman ake mai alkunya sahibu sunan shine mai littafin sunan tuwafiya ya rasu hijira na da shekara 303 hijiriya min nasa shi wannan babban malami yana gari ne da ake ce mashi annasa bi fatihin nun labi kasri ana magarin nasaba da annasa ba wai aiki kisra a ce a rawahun almenene nisa'i kasa kwanda aka sun ce wannan hadisi sa'i ne ya ruwaito shi wa qad sami'tu ba'd al-afadil min ad-du'ati Mali ce naji wasu daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa indana a garinmu yazkuruhu bi kasrin nun Sana kiran an nasa'i sai su riƙa yin manun guda ɗinnan nan kasara, wa haza mu janibin kala ce kai wannan abin ya saba ma daidai fara'aitu anna haza yaktadi tambe mala ce yana ganin wannan matsala tana da bukatan a yi tambihi a kanta wa khasatan anna rajula mimma inda na min ahalil ail ilm ce shi wannan malami da na ji yana cewa rawahun nisa'i yana daga cikin manya-manyan malaman da ake sa shi cikin malamai masana kun gano wannan da kyau ku? min ahalil hadis kuma ana ganin shi daga cikin ma malaman hadisi to amma kuma yake irin wannan taɓar-gazan. kun gano wannan da kyau ku? shi yasa sai ce ga fa'ida ita wannan fa'idan ana mal imaman nasai nisba ne da garinsu nasa ba ana mai nisba ne da mata ba ba malan na mata ake ce mashi ba malan ɗan garin nasa ake ce mashi inda nisba ne zuwa ga mata sai a ce nisa'iyu ko an nisawiyu kun gano wannan da kyau ko to amma gari ne zuwa ga nasa sai a ce mashi an nasa'i قال الحافظ رحمه الله قال المصنف مالم wannan littafi Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, zan Allah ce, Man jama'a bayyana salatai min gairi uzurin mutumin da duk ya haɗa salloli guda biyu ba tare da uzuri ba, faƙada a ta baban aziman min bilka kaba'ir. Wannan mutum haƙiƙa ya zake ma ƙofa mai girma daga cikin ƙofofin manyan zunubai. wannan shi ne hadisi na sha ɗaya daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi rawahul hakim al'imamu hakim ne ya ruwaito wannan hadisi ƙultu malam doso ya ce wannan hadisi hadisun munkarun hadisi ne munkari wa munkarun fardu bihi rawin gada ta la ta tafarruda wannan hadisi munkari ne malai ce la yasihu hadal hadis wannan hadisi bai inganta ba zalika anna mudaruhu ala alhusain bin qais ar-rahabi shi wannan hadisi da inda ya kai ya komo ruwayan al-husayn dan qais ar-rahabi ne malai ya ce war rahabi hadha shi ko rahabi din nan qala fihi ahmad al-imam ahmad ya faɗi game da shi yace ce matrukul hadis mataroki ne shine matarokuhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u li da'atihi fa huwa karat shi mataroki shine wanda duk malaman hadisi sun hada kan ai watsi da maganin shi da'ifun jiddan yana da matsala ana da suka game da shi wa qala al-hafiz malam ibn hajar yace ahadithu munkara jiddan hadisin shi mataroki ne sosai shi wannan mutumin ko irin shi ne wanda ake tuhuma da ƙarya makaryaci ya ce hadisin shi maudu'i wanda ake tuhuma da ƙarya kuma sai ya zama mataruki hadisin shi munkari wa qala al-hafiz ibn hajar ya faɗi fi taqrib yace matrukun wannan matruki ne to kun ga wannan hadisi an dade ana wa'azi da shi ko to bai tabbata ba wal hadis kada akhrajahu at-tirmidhi fi wannan hadisi al-imam ya fita da shi a cikin sallah babu ma a fil jam'i bayna salataini rashin babin da ke bayani akan haɗa saloli guda biyu fil hadari a halin zaman gida a lamba hadisi da 188 wa qala aqibal hadis da ya kawo wannan hadisi karshen sai ya ce ah, wa hansh haza huwa abi ali ar-rahabi wa huwa Hussein bin Qais wa huwa da'ifun inda ahlul hadis duk malaman hadisi sun raunata wannan mutumi yace da'afahu Ahmad wa ghayruhu al-Imam Ahmad da wasu malaman sun raunata shi wa akhrajahu al-Hakim al-Imam Hakim ya fitar da wannan hadisi a lamba na da wa qala yace Hinsh bin Qais ar-Rahabi yuqalu lahu Abu Ali min ahlil yaman wannan mutum ne daga cikin mutanen ƙasar Yaman Sakanan kufa ya zauna a garin kufa ya ce thikatun amintacce ne lakin ta aqabahu zahabiyu sai da imamu zahabi ya ci gyaran shi fit talhis a cikin at-talhis wa qala yace bal da'afuhu duk malaman hadisi sun raunata shi wa akhrajahu aidan at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya fitar da ruwayan shi a cikin mu'jamul kabir lamban hadisi na 11 540 yace kulluhu min tariqi an al ma'amar bin Sulaiman an abihi an Hinsh an al-Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhuma wa Hinsh haza al-Husayn bin Qais ar-Rahabi wa huwa illatul isnad kama zakarna malai ce wannan mutumi shine illan wannan isnadi kamar yadda muka ambata a baya wa qad hafiz ibn hajar fi at-tahzib at-tahzib hadithuhu man jama'a bayna salataini la alaihi hadisin shi da ke bayani akan wanda ya haɗa salloli guda biyu da ya kawo yace ba a mai a kan shi wala urafu illa bihi kuma ba a san shi da wani ruwaya ba in ba wannan ba wala aslalahu kuma kuma yace wannan ruwaya ba ta da asali kwata-kwata وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال يتي في إسناده حسين بن قيس كذبه أحمد الإمام أحمد يتي متن مقر يتي وقال الأقيلي في الضعفاء جزء فرق شافي ندري بير تمانين يتي لا أصل له وأورده الألباني في الضعيفة الإمام الألباني يا كاوش أشكين سلسلة ضعيفة أجزء نقوم شافي نا 89 lamba hadisi na 4581 wa qala yace da ifun jiddan wa qad sahha ar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kakkumanta hadisi ya tabbata daga annabi aljam'u bayna salatayn min gairi uzrin hada salloli guda biyu ba tare da uzuri ba faqad akhrajahu muslimun al-imam muslim ya fitar da hadisin fil fi sahih a cikin littafin shi a sahih a lamba hadisi na 705 an ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a baina zuhur wal asr cewa annabi ya hada sallah azza da la'asar wal maghrib wal isha bil madina kuma ya hada sallan magriba da isha a madina fi ghairi khawfin wala matarin ba ruwan sama kuma ba wani tsoro cewa yake duk wanda ya hada salloli guda biyu ba ta da uzuri ba faƙada a ta baban aziman min abuwabil kaba'iri ya zo da wani mugun aiki daga cikin manya-manyan aiki masu munin gaske kuna fahimtar wannan da kyau ku to hadisin munkari ne shi yasa duk sanda hadisi mai rauni ya zo sai kaga yana kokarin kada wani hadisi ingantacce kaga wancan munkarin yana son ya kashe wannan sahihin lakinnana nuqayyidu hazan naw min al-jam' malai ya ce sai dai mu za mu ƙayyade wannan nau'i na wannan jam'i bi annahu lil haja inda bukata ne kun gano wannan da ke ko aljam'u lil haja kana wani aiki ko wani hidima ko wani abin da ya kama da haka to sai mutum ya hada allati hiya duna darura qalila yace in wani ɗan lalura kaɗan ta same ka ma za ka iya ka hada walasna naf'alu mithla ma yaf'alu ulaika alladhina la yusalluna abadan illa jam'an min ghairi udhrin wala haja. malai ce ba mu daga cikin waɗanda suke hada sallah tattar kullum su ta hada sallah biyu biyu ba su da wani dalili ba wata bukata fa ya'tiruna biyu biyutallah sai a waye gari sun yi watsi da ɗakin Allah kawai a zo sau ɗaya sallah za a sa tafi magarba da shi a tafi ƙarar malai fito fili ce in shi'a shi ne ke tosu koyi kewaye kewaye in shi'a ka suke sallah sun tara su haɗa salloli biyu ne su yi wasu ma da suka burin ƙasa duka sallolin suke haɗawa guda hudu su yi su lokaci da kawai shi kenan wannan duk ba daidai ne na in shi ba daidai bane kuskure ne inda bukata ya halatta amma ba bukata bai halatta musulmi zai ta hada salloli haka siddan za mu zo babin da ke bayani akan hada sallah da izinin Allah a can za mu tsaya mu tsatsafe bayanai dalla dalla Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum